Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

To a suna da yawa awa goma sha takwas A Ato ba haka muka ce ba, ku da ya wuce da ce baba na ce ba, ka ji babban bakon mu wai shi mai wayo. <laughs> Wato abu ne wani mamaki ne bayan an sha ruwa a nan sai wajen <laughs> lokacin su a Najeriya can kowa ya kwanta mana shirin kwanciya shi lokacin mu za mu sha ruwa. Eh. Sai ka doki awa ɗaya ɗaya ɗaya har guda goma sha takwas fa. <laughs> Ko sha tara ma lalle. Sai dai da ɗan shi kawai daɗin shi babu zafi ba zafi eh, ana sanyi kuma yawwa to kuma ka gan a gida ɗin nan banda matsanancin zafin nan kuma gashi muna fama da matsananciyar kuma ƙarancin wuta komi da komi tsada eh, abinci eh, Kumi da kumi. ga rashin wuta din nan da. Ke dai bari. <laughs> Kana azumi kuma kana yawon buɗe ido ka ɗauki hankalin ka cikin. Ah, wannan so in tambaye. Eh, in tambaye ki wai wannan garin naku ko kuma ƙasar taku kowa na da mota ne? <laughs> Ah. To ni <laughs> ban ga kamar a gida ba wani a tsallaka titin hanya ko kuma yana bin gefen hanya kowa za ka gani da motar shi ne. Ah, Duk inda ka eh, je akwai motoci. ɗaya kenan eh. na biyu kuma shin ba amfani da kuɗi ne sun ga kowa ɗan katin na yake amfani da shi ne ATM katin shi ko ne ko shago ka je, ko gidan mai ka je, ko mene je, sai ga kowa ɗauko ɗan kati ya ɗan dangwala shikenan sai a ce tafi <laughs> sai ka ga kuma komi kankanta shi da za a saya sai dai mutum ya ta na'ura din nan ne nake gani na ce dan ɗauko na ɗauko na 200 dollars wai zan mika sai ga ana kallo na <laughs> na ce <laughs> <laughs> ana neman canji na ce a ah, ko Allah akwai masu amfani da kuɗin amma kalilan kalilan kalilan irin mu kenan irin mu kenan ko ko irin su baba baba makeri babu ya kuma makeri ko a kace wai wai kace kace muna hira wai sai kace wai akwai wani abu kuma da kake saka ta ba wai baka ga ko mutum da yana ƙetare titi da gudun tsiya ba eh to ana ga na duba na duba muka tafiya zuwa zuwa zuwa Bajine zuwa Bajine ya zuwa Delaware din nake ga miki ta hanya da gudun tsiya ba zai <laughs> wallahi kuwa sai ce a ah, to wannan kuma ko a sannan kowa da mota ne to ai bari ga gaya maka wani abun mamaki ba a sabili da tsabar ka'ida. Eh. Kaga in banda inda aka sassaka inda ya kamata ka tsallake hanyar nan ba inda aka eh. da aka saka aka sa da ya kamata ka tsallake hanya in ba nan kai ya kamata ka tsallake hanya kuma an baka izinin tsallake hanya an baka wuta ta kafa ka tsallake hanya ba. Eh. Idan misali ka tashi cikin gudun kamar yadda kake faɗa yadda mutanenmu za su auka kan hanya da gudun tsiya wani lokaci mota ta buge su. Haka. in mota in tsautsayi ya same ka ka ketare hanyar nan ba a kan ka'ida ba mota ta buge ka eh. dalilin buge gan na motar ma ta zo ta ci karo ta lallace to kai ke da laifi <laughs> kai jinya kanka ka kuma gyara ma mai mota mota sabili da ka yi eh, <laughs> abin da ake kira jaywalk ka tsallake titin inda bai kamata ba to kai kake da eh. laifi <laughs> wani na same shi wani mutum ina ina ganin shi dai a cos sai na ba na ganin shi shekaru da dadewa sai na bayan kusan wata ɗaya sai na gan shi na ga dai eh. kamar bai iya turanci ba sosai irin hispaniyawa ina to ni ba na gida ba ne to ni da na ga dai kamar bako ne sai ina kusantar shi dai ina hira da shi dan sai na yi wata ɗaya ban ganshi ba sai da na ganshi sai na ce mashi a'a ya ba na daɗe ban ganka ba ni ba ma san sunan shi ba sai ce <laughs> yana faɗa ba labari ga abin tausayi ga abin dariya ya ce wai ya je DC ne ya je DC <laughs> zai tsallake hanya sai mota ta buge shi <laughs> mota ta buge shi ya ji ciwo sai da aka kai shi asibiti da aka kai shi asibiti kuma aka ci shi tare dala dubu ɗaya wai saboda bai kamata ya tsallake ya tsallake hanya a inda bai kamata ya tsallake hanya ba da har ya ya dauka yana gida ne ko ta kama ni ta kama ta tausayi shi ina ji gashi na ya kuje gashi har kana ganin taba inda ya gudu ciwo <laughs> ga ga mari ga tsaka zaka ga tsaka zaka ka biya kudi ka buge ka kuma ka biya kudi ka biya kudin asibiti ka biya kudin eh tun da ka tsallake ta ne ba inda ya kamata kafa ta tsallake ba ba ka inda ka tsallake No woman, no turawa ma sai turawa nan woman, to kamar da muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe gaishe na ji kana da gaishe gaishe aure to bari mu fara da aure eh, malam azar to dan fara da gaishe ne ta musamman ta bangajiya ga eh. abubakar bala inuwa a tudun wadan kaduna da fatan eh. alheri na aurar da yarsa wato asma'u abokar da angwanta muhammadu sarki dan sarkin daddare alhaji balarabe wanda aka daura mm. yan kwanakin bayan allah ba su zama lafiya Amin Allah kuma ya sa mutu raba ko? Eh kwarai da gaske. Yawwa. <laughs> Eh gaisuwa ta musamman ga Brigadier General ML Ibrahim wanda ya kammala wani kwas a Ascon can Badagiri a Lagos da fatan kuma za a mori wannan kwas da aka yi. Sai kuma kwantrolan shigi da fici na jihar Katsina wanda ya yi ritaya kwanan nan wato controller bin Umar. Fatan za a rungumi aikin gona tunda an samu abin yi yanzu sai gaisuwa ta <laughs> musamman eh a eh, kwarai da gaske ai kowa ya koma ba ki ga manyan manyan nan duk wanda ya gama aiki sai ya koma a gona abin da ya rage kenan eh akwai gaisuwa kuma ta musamman ga Rabiu Faisal wato mai Borno da Idris Lame da baban Babangida Nefa da Abubakar Dogo Abdullahi Dogo kai wanda shi kuma abin da ke man mamaki da shi ba wani ba shugaban kasar Amerika da yake so kamar Donald Trump wanda ya tafi a kullum haka yake shi wai kowa wanda yake burge shi kullum muka taru muna magana sai ce shi Donald Trump Donald Trump nace da Donald Trump ya san da shi a lokacin kila da an bashi visa kuma green card ya dawo America to kana ganin to <laughs> shi ne aka ce kowa da wanda yake so tun da aka ce muta amalka miliyan 70 miliyan saba'in eh, to aika eh, eh, imana da farin jini haka yake abin da yake cewa kenan kamar kina tare da mu abin da Abdullahi yake faɗa kenan wai ya samu ya samu mutane fiye da miliyan saba'in haka eh to akwai abokinsa kuma Adamu Aisana darakta na motoci haka sai kuma Dr Ibrahim Alhaji da kuma Sale Ningi wanda aka bashi sarauta a Ningi amma ko ke ban samu sunan sarauta da aka bashi ba to Allah ta shi riko dai To bari mu kuma mika gaisuwar fata alheri ta bari ya huce zuwa ga Reverend Emmanuel Sule a London da Reverend Chris Abaga a birnin tarayya Abuja sai Isuwa Ishaya da Ruth Audu da alex ibonyi sai salomi na namajam da yunana gada da akalaha agnus gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Caleb nyani da sarbeta saba makon da ya wuce mun kafa labari a shafinmu na sada zumunta to waɗanda suka ba da ra'ayoyinsu akan wannan kacici-kacici da muka buga buhari yahaya unguru sai hussein umar gaisuwa a bare huce zuwa ga bashar aliyu gidan buji da comrade usman shehu mai saje sai usaini dangote karasuwa gaisuwa a bare huce zuwa ga aisha umar abdullahi da abdullahi bala zango sai alhaji kabiru highlanders da fatan kun tashi rafiya gaisuwar a bare huce zuwa ga Danladi balarabe da injiniya isa sadam sai garba na hali kamba-kamba kamba-kamba ne ko da babandi Muhammad Barde Allah ya sa na faɗi babandi daidai da Kabiru Abubakar Bulanyaki. Ka san Bulanyaki? a To, kila ne ko? A ina jin kamar a Yobe ne. ayo ba ne <laughs> kada ki bari kanu ki bari kanu su jiki <laughs> to haruna dauda bi ya beli na da <laughs> kuma da Hassan mana kai na, Hassan mana kai na, da Haruna Dauda kun yi beli na ku ne lauya na to shikenan da Usman Lawan sai Bulama Bulama Gashuwa da Idris Suleiman Usman sai sa'idu kashina mm. kakihum sai bilyaminu jamo da nasir dan birni da isa alhaji abubakar gaisuwa bare huce zuwa ga mubarak mu'azu zirmi da ibrahim yaksha auna da abu sa'ad da idris yahaya da ibrahim gongola gaisuwa a bare huce zuwa ga musa malam indo da a jamhuriyar nijar kenan daga birnin kazawai jamhuriyar Nijar sai Rabiu Musa shi ma daga jamhuriyar Nijar da kuma Usaini Muktar da fatar an waye gari lafiya. Mana Ado makon da ya eh? shige muka kafa wani labari na san ka ji labarin da muka bayar na ango mai tafka fitsari. Eh. Sai <laughs> hmm. labarin da muka bayar muka kafa kenan muka ce tsakanin ango da amaryan wane ne ya fi wauta to kowa da ya baya da ra'ayin shi daga masu cewa amarya ta fi wauta tunda ita ta ce ga sai ta tana ji tana gani kuma wasu suka ce dai kunya sun san ta san mijin ya fi tsari dai kunya ce kawai tun amarci ya sa take rufa mishi asiri wani kuma wasu kuma suka ce an goma ai shi ya ba su kunya to sai Yunus na yadda da cewa amaryar ta san cewa shi yayi wannan fitsari shi ne ta wayince ah, ta gaya <laughs> eh, mishi kawai to Yunus magaji ya ce to shi ma yana da irin wannan labarin kuma da gaske ne abin ya faru da wani abokin shi to Allah ya sa abokin kan dai baya jin wannan labarin ba wai nusa ya ce ba eh. wai ya ce wai abokin shi ne wai suna bacci da amarya shi sai ya yi mafarki yana fitsari a gefen titi eh. To ashe bacci yake sai ya maka fitsari shi kan sai da ya gama fitsari tukuna ya ga ashe kan gado yake kwance. Eh. <laughs> Da gaske yake a kwance shi kenan da ya farka ya ji shi a jike ya rasa yadda zai yi sai ya ce mace shi ke tashi ki kawo min ruwa in sha kishi ya dame ni. Eh. <laughs> ka ji ba ya sace da gaba ce ce ya ce ɗebo ma babban kwano saboda kishi nake ji sosai <laughs> <laughs> a cikin kwano da ya karɓi ruwan yana karɓa kawai sai ya buge sai ya kifar da shi a kan gado sai ya fara ya ce to kin gani kin ji kin ji kamar da shi dan ka ka ji mai wayo kamar eh, kamar wanda wannan sadisu rabin. ka zo mana ka zo mana da labari kace akwai a wannan da kusan wannan din ne kafin zo wancan na miyan eh. kuka da na rake eh. sadisu rabin dame da ke bauchi wato a ungwar malam goje shi ma ya aiko da makancin labarin na ango da amarya shi ya ce da suka ta an gama buɗan kai a kowa ya watse suka sai ango ya ce to ai kama ruwa ya shiga ban daki yana shiga sai kirfta kulle shi a daki a bayan daki kai ta kulle shi yau ne yau ne ina buga kofar nan ta ce a a ba zan buɗe ka ba dama na wa saurayi na tsohon saurayi na alkawari cewa da mun shigo in na zo daki zan kulle ka ba zan buɗe ka ba sai da safe to hakan aka yi aka ce <laughs> to kusan irin wannan kenan ta kulle shi sai da safe ta fito ya ce me yasa kika mun haka tace a dama ta wa tsohon saurayinta ne alkawari kai ne angon ya zaka yi <laughs> to shine wani kin je wannan tambaya ga masu sauraron mu eh. <laughs> To, kace kana da labarin mai cin tuwo miyan kuka. To, ai su biyu ne wannan. Shi dai santai rake ne kuma. Har yanzu dama kun yi magana santai rake. Eh. Yana shan rake ne, yana shan rake, yana shan rake. Sai ce, wai shi tambaye ku, har yanzu kamfanin kera motocin Pijo yana nan kuwa? To fa. Don baya ganin Pijo 504 da 505 sai aka ce mishi kwarai akwai. Akwai J5 mai ɗaukar rake zuwa kamfanin yin sukari wato na sabara shuwa kamfani da ke numan a jihar adamawa wanda <laughs> aka kafa shi tare da kamfanin yin fijo shi kuma mai miyan kuka cewa ya ana cin abinci ne ya ce a bashi shi tuwo miyan kuka su mabita mai zafi ya ce a ƙara da shanu sai a yan gama ya kusa gama sai ce wani tambaye ku musamman ku yan jarida wai da gaske ne za a canza wa garin haɗeja matsuguni domin na ji labarin ku wai saboda ambaliyar ruwa da ke faruwa a kowace shekara aka ce za a canza mata wurin zama sai aka ce haka ne amma kuma fa za a bar itatuwan kuka da saboda suna da amfani matuka da bil'adama ya <laughs> tashi ya tsaya ya ce shi ba daga cikin ba haka yake nufi ba ka ce ai ba an san ba haka ke nufi ba amma za a tambaya dai a gani <laughs> Na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki a yau a wannan zangon. Yanzu a madadin? Ado Abdullahi Hazard. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> let's get together and feel alright. children crying. Hear the children crying. Saying, Give thanks and praise to the Lord, and I will feel all. is only